Bismillahirrahmanirrahim. Duniya ta amna kashi na 21. Amna cikin wata doguwar riga lace ta shirya sigirin a milik takalminta mayafi da jaka duk milik ta yi wa mama sallama mama ta ce yau ki dawo karfe biyu saboda zaki mana wanki to ta furta tare da ficewa zuwa kantin tunda ta je take jiran Ahmad amma bai zo ba har 2 pm lokacin ta rufe shagon tauce gida 20 minutes da tafiyar ta lokacin Ahmad ya sha wanka cikin wata sabuwar jallabiya mai tsada ruwan zuma kamar yadda ya saba da tsangale masa takalmin ma ruwan zuma ya yi kyau tare da ɗaura agogonsa mai tsada sabuwar kitson kalabarsa ya gyara tare da kamata ya sa black Ban da daure ta a tsakiyar kansa, wani uban kyau ya sake tsulawa, mashkur yana ta zuga shi, ya ce ai dole ma ta ruɗe. ga Hansom, shi kuma a gaban Miro ya tsaya yana kallon kansa, sai da ya gama ya ce, yau ba sauki ba zan kalle ta ba, kar ta ce wani santa nake yi. Mashkur ya ce gud. ka ja ajin ka. ba yanzu ba, kwaila kar ta raina mu. Da masifa Ahmad ya furta wace kwailar dar ubanka. Ya bi Mashkur zai ci ubansa, Mashkur ya gudu daga rum ɗin yana dariya. Kwafa ya ja ya fito tare da haihuwa mashin ɗinsa ya fita sai shagon amna amma sai ya ganshi a rufe wanda ke sayar da takalma a kusa ya tambaya ya ce ina mai shagon nan ya ce yanzu ta rufe ta tafi gida na ji tana cewa za ta yi aiki ne oke kawai ama ta furta ya hau mashin ɗinsa zuwa gidansa amna har cikin gidan ya shigo da mashin ɗinsa amna ya hango a jikin tab da tarin uban wanki a gabanta na mama da na baba sanye take da bespara da skate ɗin atamfa wata marun gashin ta gadon baya bata ɗaura ɗan kwali ba tana ta fama mama zaune take tana hutawa kawai abinta tana ganin Ahmad ta ɓata fuska ya manta ko sallama bai yi bai ya ƙara so da izarsa ya ce mama barka da rana Bakin mama ta taɓe bata amsa ba, ta ce sai ka koyi sallama sai na amsa maka gaisuwar taka. Baki ya taɓe tare da yin sallama ciki-ciki ya kumbura baki kamar mai shagwaba. Mama ta amsa tana hararsa saboda baƙin ciki. Jiyowa amda ta yi tana ta kallon sa yanda yayi kyau. Murmushi ta tace ce ƙanwana sanne da zuwa. Ahmad ya ce ƙawana sanne da zuwa. Ahmad ya ce Ƙawaye, a hanya, lokacin baba ya fito ya ce yau mai zan gani bayan auren da kuke da shi kun sake komawa sabbin ƙawaye kuma mama ta ce ka taya ni jin sabon salon bariki. Ahmad bai kula su ba tunda wacce ya zo wajenta tana nan ina ruwansa miƙewa ta yi tsaye suna fesun juna zuciyarsa sai bugawa take duk sai ya nemi ƙwarin gwiwarsa ya rasa a hankali ya ce wanke kike yi mai uban yawa duk ke kaɗai amna ta ce ai ya na iya kallon ta yi da azababbin idon sa masu nakar mata da zuciya ya ce bari na taya ki amna ta yi dariya ta ce kai ne ka iya wani wanki kalle kafa ko sabulu ai baka iya wankewa ba ko fayi maka ake yi ni fa superman ne ina da karfi da kike gani na har noma zan iya zuwa gona na yi zan iya nome miki gonar da tafi girman gida na lokaci ɗaya karfa ka sha wahala ya nuna kansa ya ce wasa kike da ni amna ta miƙa masa kujera ya kalli kujerar ya ce ba aiki kike so ba sai ka ce wata mace na zauna a kujera Allah kiyaye a tsaye zan taya ki kawo Bokit ki gani, baba da mama suka saki baki, suna kallo suna jin haushi, su kuma gashi ba su isa su iya su iya ko masa maganar banza. Bokit amna ta kawo masa har biyu ya nannaɗe hannun jallabiyarsa da ke mai dogon hannu ce, agogonsa ya cire ya ajiye gefe, ya ce ina kayan ina kayanki a nan amna ta ce ka gansu ya ce miƙo ta kansa zan fara aikuwa ta kwaso ta bashi a gabansa kala hudu sai sai jab da bes ya ce idan an gama sai ki je ki cire na jikinki su ma a wanke su yau ba za ki kwana da kaya masu datti a gidan nan ba baba yana gefe ya ce sun kasa magana suna tsoro dan kwaya ne sai ya birkice musu yanzu Ahmad wanki ya fara baya wanki yana wanke kala ɗaya hannunsa ya fara ɗan fashewa amma Ya mazi ya ci gaba da abinsa, ƙugarsa ne ya fara ciwo saboda sun kuyo, amma idan ya kalli Amna sai ya fasa miƙewa ya huta saboda kar ya gaza. Haka ya wanke kayan Amna fes ya kwashe kayan baba da mama yana tiyata suna wankewa. Ya kusa wanke na baba. Mama ganin banza? ta faɗi sai ta ce ke amna ta ki bar shi ya karasa wanke. ki shiga kicin ki mana girki Ahmad ya ce ya zaki ce ta tafi mama ta ce kai ka ce superman ne ai sai ka karasa ita ta mana girki to amna ta furta ta tafi ta bar Ahmad tana tafiya ya miƙe tare da ɗaure hannunsa ya kwashe takalmin sa'anu da agogonsa da wayarsa mama ta ce ya zaka daina aikin dama yayi masifar gajiya da masifa ya ce ni na gaji ba zan iya ba dama na gaji yayi tafiyarsa da sauri mama tana kai kai amma ko jiyowa bai yi ba ya hau mashin ɗinsa ya bar gidan Mama da masifa ta shigo gurin Amna ta ce to ya gudu sai ki koma ki karasa ya ce ya gaji shi. Dariya abin ya bama Amna dama ta san karfin hali ne kawai haka ta fito ta karasa mama tana ta masifa ta je ta ci gaba da aikin girkinta. Ahmad kuwa a gajiye ya shige gida yana dafe kugunsa ya iske mashkur yana kallo yana yatsa na fuska ya zare rigarsa daga shi sai singlet daga jeren wando. ya fada saman kujera yana bawa mashkur labari ya ce yau wanki na taya ta wash bayana taimaka ka siyo min fenkila a chemist ka zo ka yi min gashi da ruwan zafi wayo baya na my west yana magana da ƙirya ce yatsuna sun fashe ni ni ne na ce man ne ni mashkur ya dinga dariya ya ce ya siyo masa ya dawo tare da haɗo ruwan zafi ya dinga kasa jikin amir shi kama sai ƙara da wayo kwana uku Ahmad yana jinyar jikin sa kafin ya warke ya dawo normal lokacin amna bata gan shi ba yau juma'a cikin sabbin ɗinkunan ɗinkunan nasa ya sa wata farar shadda kamar ka sace shi yanda ya zuba kyau kalabarsa ya ɗaure ya shirya yana ƙamshi mashkur ya kalle shi ya ce ban taɓa tunanin zaka ji ja ni cikin harkar nan taka ba kwana uku ko kofar gida ban leƙa ba wannan wace irin masifa ce wai gemun sa yake tajewa yana shafe shi da wani turare mai kamshi ce ni fa na fara gajiya da harkar wani ƙawa da abokin nan ya kamata ka san me nake ji a raina mashkur ya ce ka bani dama ni na je na faɗa mata kana santa baka da hankali an ce maka santa nake yi kuma ko santa nake yi wani ne zai faɗa mata ina santa ba ni ba ai ni abin da nake ji a raina game da ita zan faɗa mata ba wani lob ba Mashkur ya ce to yanzu faɗa mata za ka yi ya ce eh direct zan same ta gaba da gaba na faɗa maka na faɗa mata duk irin abin da zuciyata take yi idan na ganta yau yau ɗin Allah ya bada sa'a cewar mashkur fita yayi abin sa Musa mai gadi yana a dawo lafiya ranka ya daɗe Amin ya furta yi wa mashin ɗin saki ya fita zuwa shagon amna tana sanye tana sallamar wata ta siyi kayan ƙamshi ta gwashi yayi fakin murmushi ta yi ce sanne da zuwa kasa magana yayi sai kallon sa yake yi har ya karaso inda take tsaya a gabanta dab da ita kamar zai shige jikinta kuma ya ɓata rai zuciyarsa ce kawai take bugawa kasa faɗa mata ya ce ya gida fuskan nan a ɗaure lafiya alhamdulillah ta fita tare da cewa shigo ka zauna rana shiga yi yana ta fushi ta ce fushin me kake yi yau haka kaɗan ya kalle ta bayan ya zauna a farar kujera ya ce da zuciyata nake fushi ita nake nuna wa ɓacin raina dariya ce ta kama amna yana ta kallanta a ransa ya ce kin cuce ni zuciyata ba zan yafe miki ba kuma yau bari na koma gida sai kin ci ubanki me ta maka a zuciyar amna ta tambaya ya ce ni kaɗai na san irin wulaƙancin da take mini amma ba komai ya ja kwafa amma ta sake kecewa da dariya ta ce kana da abin dariya wallahi kawai sai ran Ahmad ya ɓaci shiga abin da ya dame shi ya faɗa ya kasa faɗa duk akan amna don rainin hankali ta sa shi a gaba tana dariya a ransa ya ce na ko mama abin dariya na koma kwamedin ba komai yayi shiru har ta gama dariya ta ɗauko gyaɗa soyayya ta ce ga gyaɗa mu ce ganin ta sa hannu a ledar ta iba tana ci sai shi ma zai iba amna tace tsaya na bare maka bare masa tayi guda biyar ta zuba masa a tafin hannu tace ce to ci kallon ta yi sannan ya zuba a bakin sa yana daga zaune ya ja baya yayi wani tangal tangal kamar zai faɗo amna ta rike sa da sauri tana tambaya lafiya yace ce daɗi ne ya kwashe ni saboda hannunki da ya shafi jikin gyaɗan nan dariya amna ta yi ce kai ni na yi zaton ma wani abu ne wani english novel ta ɗauko na lab tana karantawa ta ce ka san littafin nan na mene ya tambaya lab novel ne baki ya taɓa ya ce sai kowannen ai mahaifinta ne ya dan mayafinta ne ya dan zame kaɗan gashin gaban ta ya bayyana wani yala yala hannu ya sa tare da jawo mayafin ya gyara mata amna dai mamaki yake bata kamar ba shi ba duk irin kiyayyar da ya nuna mata tana ina ne a ranta ta ce anya ba yana da manufa a kaina ba kuwa gaskiya zan nemi shawarar siyama kiran sallar aka kwala sallar juma'a amna ta kalle shi ta ce yanzu za a fara kuɗi ba sai mu je sallah ko da sauri ya girgiza kai ya ce a gida zan yi anjima jam'i yana da lada fa ya ce na fi ki sani ai kin san kuwa islamiyya nawa ne a duniya kin san sauka ta nawa amna ta ce dan Allah mu je tare a ran ce ce yarinyar nan fa za ta fara juya ni kar ta sake wannan yar titsitsiyar ta juya ka a banza ai ba son ta kake yi ba da har za ta juya ka wata zuciyar ta ce amma idan ka je sallar za ta ji daɗi za ta samu farin ciki tun ya mara a hankali ya ce kar ka bari ta juya ka ka dawo hankalinka miƙewa ya ce zan tafi ta ce ni ma tafiya zan yi zan je gidan zuhura ya ce kin fiye yawo to na fasa tafiyar zama ya koma yi dole ta zauna lokacin sallah yana kallo ta yi alwala ta yi sallah a nan shagon tana idarwa ya ce sannu da kokari fuska ta bata ta ce don allah ka yi sallah kan lokacin ta ya wuce shiru ya yi kuma ya ki tashi sai ya ga ta yi fushi ta zauna fuskar ta ya leƙa kaɗan a ransa ya ce akan haka har ta yi fushi bari to na yi amma ba don fushinta ba miƙe waye tana kallo yi alwalayi ta da sallah murna ta yi ta saki ranta ta juya tana kallon sa a nutse yi sallar sa kasancewar bai sha komai ba yana idar waye miƙe fice tare da tafiya ko sallama bai mata ba Mashkur kuwa yana cin gidan Ahmad tare da su Gibson gaba ɗaya yana ta basu labari yadda sarkin su ya lalace duk suka yi tagumi suna jimami Gibson ya ce ai kuwa sai mun je har inda yake taya ta siyar da citta mun kure shi yanzu King ne ya lalace haka abin haushin akan wannan yar yarinyar Anti Balaraba cewar Bash Mashkur ya ce yanzu idan ka ga shigar sa da ya canja kamar limamin masallaci Salati suka saki Tawaga ya ce duk akan yarinyar nan lallai sai mun ci ubanta kuwa tunda ta mayar mana dakin haka mashkur ya ce uhum ba ku gani ba har wani share mu yake yi amma mu yi masa uzuri aikin ne sai abin da ya ce Allah sarki masu shaye-shaye da hankalinsu sun san amana da abokantaka duk abin da ɗayan su so suna so sannan ba sa mantawa da alkhairi da zaman tare shi yasa sun shaƙu da juna sosai ko da Ahmad ya shigo ya iske su ta fasu kai ya haura sama yana shiga wayar sai ɗauka Tare da kiran sis ɗinsa Humaira, Humaira ta ce yaya na ya kake ba lafiya sis ɗan uwanki ya faɗa cikin bala'i. Humaira ta tsorata saboda ba ta taɓa jin yayin ta haka ba, kamar za ta yi kuka ta ce yaya mene ya same ka? Sis wata ce nan idan na ganta idan na ganta zuciyata kamar za ta fito ta faɗo sai ta dinga yi min kiɗa mai zaƙi Humaira ta ce kamar ya ce idan fa ban ganta ba bana iya bacci sai na ganta nake samun nutsuwa haka idan na ji muryarta sai na ji kamar wani kiɗan goge saboda daɗi gashi tsoronta nake ji sai na ji na kasa faɗa mata me nake ji yanzu ya zan yi Humaira ta yi zaton zai ce Amna ce amma ya ce mata wata amma duk da haka ta yi murna yanta ya faɗa soyayya ta ce yaya ka je ka same ta kar ka ji tsoro kawai ka faɗa mata me kake ji ka daure haba yaya kamar ka wace za ta ce baka mata ba sis ni fa ba ta nake yi ba kawai dai ni na faɗa miki abin da nake ji humaira ta yi dariya tare da furta ka faɗa mata kar ka ji wani shayin ta kaji ya ce to sis zan gwada ya kashe wani lokacin da yi wanka su gibson sun tafi sai mashkur sai shi ahmad ɗakin amna ya shiga wanda ta bari cikin kayanta da ta bari ya zaɓi wani mayafi baƙi ya fito falo wajen mashkur tare da jefa mayafin a jikin mashkur ya ce manta shi ka yafa mayafin nan za mu gwada practical akan yadda zan furta wa amna me nake ji game da ita yanzu ka yafa mayafin nan kai ne a matsayin amna ni kuma zan zo na gwada ya zan bullo mata idan na je mashkur ya dinga dariya har da buga kafa ya miƙe ya rulin da mayafin amna ya tawo yana ganga tare da wani shanye hannu a gaban amadi tsira tare da yi masa fari da ido yana wani motsi lips ya ce hi har da rike hibsa hannu ɗaya yanda mata ke yi Ahmad dariya ta kama shi ma ya kalli mashkur ya ce to ai ni gemun ka ne idan na kalla ta ya san maka magana ina ganin gemu dalla jibi muscle dinka, da matsa na maza jiki kamar katako mashkur ya sake makale murya yana fari da ido yace dan Allah ka yi mu gwada ai kawar Ai, kawai kamar shutin fim ne, ya fara mana ni ne amna gani. Ahmad yana daga zaune fara magana kamar zai yi kuka. Baby idan na ganki, zuciyata wani dancing take min. Idan kika min murmushi kuwa, har wani rawal galala zuciyata take min. Sannan ni sai na ji ina shakkar yi miki magana. Da sauri mashkur ya dakatar da shi ya ce dalla, haka za ka yi, lallai za ta raina ka. Haka maza ke magana wani gadangatsai Ta ya za burge ta? Oya canji salo action. Ahmad ya yi gyaran miya tare da gyarawa ya kalli mashkur. Zai fara magana sai sheke da dariya ya ce, "Wallahi idan na kalli da matsinka hankali na bai kwanciya. bana kallon ka a amna. Ga gemu da saji haba. Ka yi hakuri dan Allah wannan fa kamar fim ne." Gwada ina jiran ka, mashkur ya furta, yana wani fari da ido yana karireya, kamar ɗan daudu. Ahmad miƙewa ya tsaye ce ni ba zan iya ba kallon ka nake yi wani gardin banza don labani ya fuske mayafin daga cikin mashkur tare da ajiyewa a gefensa mashkur ya ce kaga matarka ce fa ka daina wannan abin ka faɗa momi ta faɗa wa amna ta dawo gidanka kaga shi kenan Rahama ta ce baka da hankali, ni fa ba wai wani abu zami da ita ba, ya za na burge ta, ya za a ta san me nake ji a raina game da ita shine kawai dawowarta gidana ba shine mafita ba, ni ba wannan nake so ba, don dawowarta ai ba matsala bane, kawai ni kai ni ka gane nufi na idan ta san halin da nake ciki nan gaba sanda ta ga tana so sai ta dawo gidana ni wannan ba shine damuwa ta ba mashkure ce amma sai ka yi ta wahalar da kanka kana tsallaka masa gida kai banza ne na so ana ji bana so aji na? ya zube ta gane ina son na kalle ta ko wani abu ai abin sai da dabara cewar Ahmad da dare karfe tara Ahmad suka isa gidan su Amna mashkur yana jiran sa a can bayan gidan wai shi lallai bai so Amna ta gane yana son ganin ta sai dai ya kalle ta boye to ma sauraro zamu dakata anan sai mu kara da ku a cikin shiri na gaba domin cin yadda za Now.